في شفت العسكرين وتقابل الصفين صفين وابتداء وتقابل الصفين واستدارة راح الحرب العوان وتقابل الأقرب من أنا تسي ما بين كان فإن أبشد هو متعمل أكبر بابي. وانا بابين waje yana magana ne wajen tsohon runduna rundunoni guda biyu suka yi taho, wata kabula saffai da suka yi fiska da fiska haga su da wa za ka safful adai aka ga juna aka fuskanci juna yanzu kawai abin da ya rage wasu mintuna a zuwa ɗaya gawaki Wata وتدارك وتدارك العالم da gurzawan injin faɗan injin faɗan ya murguza ya juya al'awan da wata tawulal ne da aran gaman abokai tsarin juna wanda yana uh, gadara da training ɗinsa wannan ma ina gadara da training ɗinsa kowa ya riga ya yi abin nan wancan ya yi kaza wannan ya yi kaza yanzu kawai ana jira kuma yana jiran ogansa ya mai yi magana don kuma a fara bari to shi ne ya ce ya man ya shubbul harba jahalan malakum bi qitalihi billahi qad yadani an la yuqa'u jundakun li وهو الهدى ناصر الرحمن وجنودكم ما بين كذاب ودجال ومحتال وذي بهتان من كل أرض عن يبدأ المعقول ومجانب للعقل والإيمان أو كل مبتدع وجهمي غدا في قلبه حرج من القرآن أو كل من أبان دين شيوخ أهل الاعتزاء للبين البطلان أو قائل بالاضطهاد وأنه عين الإله وما هنا شيئان أو من بدا في دينه متحيرا أتباع كل ملدد حيران وجنودهم جبريل مع ميكال مع ذات الملائكة ناصر القرآن وجميع رسل الله من نوح إلى خير الورى المبعوث من عدنان فالقلب خمستهم أولو العزم الأولى في سورة الشورى أتوا ببيان في أول الأعذاب أيضا ذكرهم هم خير خلق الله من إنسان ولواؤهم بيد الرسول محمد والكل تحت لوائه وجميع أصحاب الرسول إصابة الإسلام أهل العلم والإيمان والتابعون لهم بإحسان على صدقاتهم في سائر الأزمان أحل الحديث جميعهم أئمة الفتوى وأهل حقائق الإرسال العارفون بربهم ونبيهم ومراتب الأعمال في الرجحان صوفية سنية نبوية ليسوا أولي شبح ولا حجيان هذا كلامهم لدينا حاضر من غير ما كذب ولا إتمان فقبله المتعب فقبل Daga كان قلت ya kan gufa kada ce wani je kada ce an koma muhadara hmm. kamar da yi shi ne duka abin ɗaya bayan ɗaya abin da ke ce tun faɗa ya haɗu rundunan Allah ta sauka rundunan shaɗan ta sauka shaɗan ya buga yaran shi ya wafa ya wahafu yana cewa in an haƙa su da rundunar Allah mun tuna zan da su rundunar Allah kuma son haɗu ce wannan ne ɓata wa Allah wannan ne kaza a ba mu dama kawai kuma kawai ya sha ya yi ɗamana shi dai in dai sai dai ya mutu amma ba dawo gida ba ba gudu ba ya man yi shubbun ba yana gargaɗin su kuma da haka da ya zama a wa'ansu ya kamata a gargaɗe su a gargaɗe su kasta su jungulo abin da suka su ya manya shubbul harba ya mai kallo yaƙi jahalan saboda wauta malakum da kitali hizbillah da ku iya yakan rundunan Allah fatto ko kace malakum ya dani ba ku da ƙarfin yaƙan hezbollah ka tuna kuɗin kana musulmi ta fi ƙarfin laya kawo ta guru kawo ta laya ta kai a fili ta ce tafiya eh? saboda haka nan mala'iku na ta tare jibril don hatta in yaƙi yaƙi akwai ikhlata yana turo muku runduna daga sama saboda bukatar rundunar majalisar cikin duniya ba ku jira majalisar ɗinkin duniya ya ce za ta kawo runduna sai dai ku sai ya ce Allah zai kawo runduna ku rubuta ku tura wa Allah ba sai an rubuta ba ku faɗi da baki kawai ba ku da bukatan waya ba ku da bukatan ba ku da bukatan abin nan kawai ku faɗa amma ka yana kallon ku wani lokaci ma ku wanda zai ce a wani ka gaya masa ba da hallaka ke ce a ya zan ne ya taho baki waya ran kawai a shiga yi fara a tanada abin da za a tanada an an yi kawo mutum da kumli junodihi na ku junodi kungu jundukum anna yuqawimu jundukum ta ina rundunan ku zai iya fito na fito li junodihin ga rundunan ubangiji yara kar ku jin abin da zai ce ƙarfin ku ana muku nasiha ku kwashe yan jama'an ku kawo mulhudatu sun fara nunan Allah suna shiryayyu wa nasarar rahamani masu taimakon mai rahama ki duba wannan masu goyon bayan mai rahama ne waɗancan masu goyon bayan shaidan ne kai ai ba san da ba don haka ana wa masu goyon bayan na nasiha su ba da kai sun taɓa su wajen nawar da kun ma bayyana ka zaɗin wa dajjalin wa mokalin wa zai ne abu da kuka taro nan rundunanku jama'an shaɗan suna nan tsakanin makayyaci ina kirarin abin da zai da shi دجال من جوا الاشياء متعلم اولا كيلو ايه من سقوطه وزيد فتان لمعبوس قليا كم بعد ترى من كل عد انا يد إلما اقول ومجانب للاقل والايمان قلت ترى بدوني مرة متنسي شيني ارى انا yadda ilma a kora yana dawon ilimin hankali ba irin sai a ne ba wanda ko ya amma wata akali ya su me da'awan kwakwalwa me da'awan ilimin hankali su da ke da ilimin al'arshi ilimin ƙwa'ani ba hawa mujanibun lil akali hatta hankalin kanfa ya saba wa hankali wal imani ya saba wa imani أو كل مبتدع ودهمي غدا في قلبه حرج من القرآن سنة فلن دونكو دولة تنجريا إذا تكيرون لنا شيئا دولة جهاني دولة بجهاني da yaran jiha mu kam suna karkashin rundunan shaitan gada fi kalbihi da ya wayi gari anan wajada harajin ya samu kuntaka min alqur'ani daga qur'ani fi qalbihi gaba da ba manzon Allah hmm? duk wani da wanda ya wayi gari gada harajin kenan harajin min alqur'ani gada fi qalbihi kuntaka daga damuwa daga ya bai san kulli man قد دان فينا شيوخ للاعتزاء للبين البغضان وكل من غدا من قد غدا وكما دون وند عيسى مكو يواي غري دي انا بن دانا دين شيوخ اهل الاعتزال yana ta'a wa addinin malaman mu'tazilawa albayyin albatsala wanda ra'ayinsu haka kafiri yake au ƙa'ilin bi ittihadi wa annahu ainul ilahi wa ma huda shaytani ko kuma sanin mai ra'ayin ittihadi ko ko wannan rundunonin shaytan su ne yan ittihadi ba su cewa komai Allah ne babu a babu mahalicci babu halitta eh? ba mahalicci babu halitta ya aka ce kuwa shi halitta kansa ko Allah ne duk abin da ka gani ka ji Allah ne in ka ji sauti na Allah ne in ka ga dutse Allah ne in ka ga girgije Allah ne saman nan Allah ne in ka ga fara na tsalle Allah ne in ka ga kunkuru Allah ne in ka ga maciji Allah ne in ka ga kawai alloli ne in ka ga kowa Allah ne idan ka ce akwai mai halitta akwai wanda aka halitta ka zama mashirki a wurin to wannan suna faɗin na shaidan faɗa da ya na ai kaman faɗa ka lafi ne in ka mutu wajen halaka ya na ai ba kai asara ba a ƙa'idin da ke hati wa hau ainul ila yana ne a cikin Allah wa ma huwa sai ba babu abu biyu abu ɗaya ne mana komai Allah ne sai yan iskan gari ya rungume matarsa matarsa ta rungume tana ce mata Allah tana ina ce mata Allah yana ce mata sannu Allah sannu Allah shi kenan alloli ne sai kama ban furo zai je yanka a kwata sai dinga ce ce bari je yanka wannan Allah shi Allah ne ban furon Allah ne أن ان ان ان ان ان ان ان مصيبة كان وانك تستمر مصيبة فعل النبأ اتحادية أكثر مصيبة والنبأ شو هو اللي يسقط يا أو من جد في دينه متحيرا فتبرع كل ملدد حيران أو من جد في وانت إيوائي في ان متحيرا في دينه shi kuma ya ruɗe addinin sa munafiki shi ya cikin ba ya cikin ahlus sunna kafin da yana yake magana shi bai tsaya ya dama damawan ba kuma shi bai dawo ahlus sunna ba eh? eh ko ina wancan ba su kai wani da wannan shi ina da abin eh yanzu eh, da su sun cewa cikin wannan ko ina addini mutahayyiri aka ba a kulli muladdadi babu indi wani mai taurin kai hailan yadda mordo to jibiri luma ni ka dama ta kilma la ike na firi kuruhani wanda aka ga a rundunan wajinu da kom beti na nawa da hudu eh? Eh? na uku aka ma shi ne a yi na talatin da hudu kenan kaga nan daga nan runduna su kaga abin da suka tattara janar janar ɗin su da kaftin kaftin ɗin su da wane ne burge biyoyin su su ne wa'annan yan bidiyan to rundunar annabi rundunar annabi fa ko ko ana rundunar alukulla wata ke nota hanci kirilu ana zance a bari haka ma ya isa jibrilu kada ya isa Eh? aka ce maka yaƙi ga da zai ce a ai kuwa koma kawai kayi nasara an gama sai Allah ya riga ya gargaɗe ka ce wa man nasaru illa min indillahi. ba daga jibirin nasara take ba tana da wanda yake jibirin a tare da kai yasma'u ka wa ka Allah wa junuduhum jibrilu aka ƙara ma'a na. mai kala mana ciki ma bakin mala'iki tare da sauran mala'ikun da ake ji da su suna tafiya da mala'ikan mutuwa ciki na tare qur'ani har da shugaban tsaron mota na ciki maliku na ciki a dandanon kare ƙorfani ne a ko ku ne jumhuri ko annan duniya yan kwara kaɗan ne sauran wani shan fa sun isa ya Allah ka ba mu imani daga mai urus lillahi min nuhin ila khairil waral mab'usin min adanan wa jami'u a sama kenan in ka dawo nan duniya gaba ɗayan manzannin Allah rundunan annabi dukkan su tun daga adamu kama nuhu kamo Ibrahim, Musa, Isa da sauran manzannin Allah kaf min nohin ila da wara zuwa ga fiyayyen halitta. Man Muhammad Rasulullah. Al-Mab'uthi wanda aka turo shi min adanana. To, wannan kuma zai ka je ka nemo labarin adananiyawa, yi adananiyawa. Na an bar maka. فالقلب خمستهم أولو أذن الأولى في سورة الشورى أتوا ببيان فالقلب من يناه النبوة من يمن سمك امن قولي خمستهم سنة نبيا أولو الأذن ما أبغى جرما الأولى وإن أندى أكفت في سورة الشورى a atau bi bayani haka nan suka zo da bayani fi awwalil azabi ma akwai su an kawo labarin su aidan zikruhu hum khairu khalqillahi min insani eh kalbu kalbun khamsatuhum ba duk duk kira shi da zaka shi manyan cikin su ولواؤهم بيد الرسول محمد bal kullu ta liwa'idil furqani tuta su na hannun jakada muhammad yake kan adana bal kullu dukkan su suna nan ta haɗa liwa'i gaba ɗayan manzannin rundunan kafa da gabaninsu manzanninsu annabawansu صالحاتو ماتو موتاتو جابات اصول تطعو سبا کر کشن عبد محمد جل قرآنی محمد مای قرآنی وجميع أصحاب الرسول إصابة الإسلام أهل العلم والإيمان جابات أصحاب الله اللهم سرندنا مخلصين musulunci shi ne wata ga Allah ba su nasarori sai suka wuce daga duniya a halil ilmi ma'abuta ilimi wal imani masu imani masu karamomi واتبعون لهم بإحسان على صدقاتهم في سائر الأزمان tabi'una haka tabi'an da suka biyo su haka ake tafiya da falsal kai kaga kana ka ta tsoro ma zai fita ranka yanzu kana sanar da wa'ina su ne kuke tare da wa'ina su ne jama'an ku don an damke ka za a je a yanka ba ka damuwa ka rabu da su ce wa'ina ne zan rabu da su ta ma an ta kawo والتابعون لهم بإحسان على طبقاتهم ثم كان أن طبقه في سائر الأزمان أصلا زمنا أهل الحديث جميعهم وأئمة الفتوى وأهل حقائق الإرفان أهل الحديث ما أبوتا حديث جبات وأئمة الفتوى وأبو حنيفة ثم لكم su shafi su ahmad bin hanbali da sauran ire-iren su wa ahlul haqa'iq al-irfani al-arifu bi rabbihim wa nabiyihim wa maratibil a'mali fi rujuhani masana ubangijinsu kaga mutum ya kafa ce ya kafa saboda ubangiji al'arif na da rabbihi ونبيهم ونبيهم ومراتب الاعمال ثم سبب ايها سر جهاني صوفية سنية نبوية ليسوا أولي شبه ولا حذيان أو مخلوطا الله لي نعم فانتي بمعنى بوطا الله فانتي أنسو نصمنا لي كلهم كلهم أمات إليني أنا لا بصوفا جزم فانتي أنا يا أصحاب قتبيو kamar a ce maka ne yanzu ai Allah ya nuna mana a rayuwar ai izala kashe biyu ba ka haɗa izalan farko da izalan yau ko kaga yanzu din nan ana son a zage ka ana ya cewa ka tabka ba mutane wuri zan izala mai neman taimako amma na farko ba ka isa ba mutum zo ba zaure shi ne ya zaure ka kai da ka shirya ba Allah dana maka ban zuwa mu sokoto muna zuwa ba sokoto muna zuwa bakin sokoto kan ko ga yana baya kwata kwata ya turo yake maza maza kada wanda ya shiga bakwai wanda suka shiga masu ka dawo aka ce a dawo a kwana a waje mu shiga da safa garin mu yi layi ba za mu je mu kwana ba su saukar da mu a hotel su sai mana fura su sai mana abinci su yi mana menene to dabba mana kaji su yi wane ne duk ba za mu shiga ba mu sauka a gidan kowa mun zai isar da sabon Allah ba wani malami da za mu je gidansa balle attajiri balle shugaba balle sarki a bari da safe yanzu mun yi mai layi mu shiga gari haka ko aka yi a dajin Allah aka kwana cikin wanda suka kwana gari ya wani mana aka na aka shiga gari ana zuwa gari ko yan gari suka ce da ta sai gwamna ya turo kada a kwatura ai wa'azi shugaban wa'azi ya ce za a yi wa'azi a kashe mu duka masallacin da muka je muka tara an kulle shi aka sa lafiya daga waje kan titi masallaci mun tafi yawo lokaci akwai sauran kuruta mun tafi yawo muna dawa kai muka da ogana na wabi na kuka wuri ya burkuce to yanzu wannan ya ta bai na hujjiyatu wannan su ne azumin yan izala wannan su ne izalancin fa an je ne kawar da bidiyan kowa ina wabi na ba sai bai yi wazi na a matsayin da wajina ba kowa malam ga haka aka kafa tsofanci asalin an kafa shi ne don bautan Allah daga baya yan banza suka shiga ciki suka ruwa shi da an ce sufanci ba dukkan sufanci ne ake abin nan ba sofiyato aka ce sunniyato nazawiyato laifin ulil shafayin amma ba masu katakwara ba masu cewa komai Allah ne ba su bane ba wala hazayani ba masu katobala ba masu sabato ba eh? yan kuwa kaka daina kallon zamanin ku sabi baya an haka ike yanzu kana son ka kalli madara addini kalli zamanin annabi da sahabbai da tabi'ina da tabi'i tabi'ina da. za in kuma ka dubo masu aiki akwai abu da matsala in kana so ka kalli ta wace kalli yadda aka kafa ta ka kalli ta ta in za ka gafar kan ne sosai kai ma da za ka koma yau, kun sha yin abubuwa a farko sai ka ga kai kamar imani na na farko ya fi ne yanzu da yadda na ɗauki kaza kaza ne amma yanzu mushkila ta same ne, to haka هذا كلا مهمون لدينا حاضر من غير ما كذب ولا كتمان wannan maganganun su ne ladaina a hannunmu hajiran azubi a rubuce min gairi na kazibin ba karya a take wala kimanin ba koyewa.